A buɗewa za ka yi kowa ya ji. Buɗe mana. Buɗe. salamu alaikum. Hello. Dalawa ke magana. Da Allah da mai wayar nake so zan yi magana. Ba na son iskancin banza iskancin wofi. Ya shiga wanka in eh, za ka yi magana ka yi magana. Kuma ba za ka bari sai ya fito sai ka kira shi. Stupid. Ba na son takura. In ma ba wulakanci ba mutum zai shiga wanka ba zai sa wayansa a silent ba. Kenan ya dawo ko? Yana gida. Shi ne ta ɗaga yanzu ko? Mama, wannan fa ba muryar matarsa ba ce. Zargi kuke. Magana ta gaskiya yanzu daga gidansa nake. kuma ita kanta matar tasa ba ta da wannan lambar samun lambar kenan a gurin wanda suke tare da shi kullum da ƙyar ya bani yanzu ita ma na bata ita ma rabon da ta sa sha'idan ta manta yaya awwalan yaya awwalan a anya koma ma to ko ya sake sabon aure ne ba sanin dangi ki dauko wai sai na baki lambar in ya so kwa kuma kira su daga baya me na ɗauko waya ba shi ba na bukata kai dai ka samo shi kenan mun ji waya shi ce ka samo ba wani abu ya isa ya wadatar ba sai ka bani ba kuma ni a da a tunanina gani nake matar shi ita take da nambar da za a kirawo shi a same shi in ya zo kuma iyakar shi nan yake kin zuwa gani nake ita take hana shi to kaga yanzu da ni da ita kowa ya san inda yake tsayawa shikenan ba wani abu Allah ya rufa asiri kai dai da ka samo min lamba Allah ya maka albarka na gode Muhammad. Muhammad. Magana nake. Da Allah ina so in tambaye ka. Ina so tsakani ga Allah ka faɗa min gaskiya. Muhammad na gaji. Shin ni tsakani na da kai kana so na ma kuwa? Don ban fuskanta ba, na kasa gane ina ka dosa Muhammad. Sabida Allah a ce budurwa ni ce kullum zan dinga kiranka in ce ka zo wurina Muhammad. Ba kai ne za ka yi tunanin ka ce bari ka zo gurin masoyiyarka ba Muhammad. Shin wai da me tafi ni ne? Muhammad da me tafi ni? Ka gaya min. na yi magana sai ka ce min gidan yayanka. Mhm, mhm. Gashi nan. Ita ce yanzu ma take kiran ka ko? Hmm? Ya kafin na shiga wanka kina farin ciki kina walwala amma da na fito kuma daga kin bata rai lafiya ka san me zan faɗa maka dan Allah duk sanda zaka fita ka bar wayan nan ana ko dai ka kashe shi ko kuma ka sashi a silent saboda ni damu na ake yi ah. kamar yaya ai gashi nan haka dai yanzu a ce matan yayanka ko da yaushe kana tare da ita wai ni menene tsakaninku ne da wannan matan yayan taka ne Magana fa nake gaba ɗaya hankalinka ma baya jikinka tunda ta kira ka ko? Shi sa kake wulakanta ni. Karimatu. Eh. Ban ji daɗin abin da kika gaya min ba. Ban yi kama da irin mutanen da ya kamata ki ɗora wannan zargin ba. Dukkanin abin da ke faruwa ba abin da na ɓoye miki. Sai da na gaya miki ga abin da ake ciki. Ya za a yi a ba mu amana fi sabilillahi kuma a samu matsala kuma in kasa ba da ɗauki. In dai ina da dama ai wannan ba wani abu bane da ya kamata a cikin dauke cikin dora shi kuma dukkanin al'amura ba wai anan suke tafi suke tafi gaba daya ina fa sana'a zan je gurin sana'ata ga wasu al'amura na rayuwa na daban kuma wannan abin ya zo ya shigo min kawai saboda kawai na taba gaya miki cewar ga abin da nake kokari in bayar na taimako kuma sai zama shine abin da zaki dogaro da shi har ki fara zargi na a matsayin ki na matar da zan aura to ai naga wayar da take a kunne layin da da yake ciki ba wanda ya san wannan layin iya mu uku kawai muka sani daga ni sai ke sai shi aibu to amma dai ka san ba za a kira waya ta in maka ƙaryan an kira wayar ka ba ko an kira wayan ka an kuma tambaye ne na kake na kuma ba da amsa cewa kana wanka saura ka dan mayaran da ya kira ya min rashin kunya to ko dai dai kika kunna ne to na maka ƙarya na maka ta kuɗin ka na faɗa musu cewa kana wanka ka gani ka gani magana ta dai ɗaya ce ita ce dai nake ta nanatawa har yanzu magana nan akan matar yayanka yanzu ta kira ka ka duburbuce gaba ɗaya hankalinka ma baya kaina kana kanta ka ji tsoron Allah Karimatu ya kuri Allah nasa minti kaɗan Aha! Ikon Allah! Jama'a ku duba mun ba. Wannan lamari yaya kenan? Ya kuma tafiya. Hello. Assalamu alaikum. Wane ne ya bugu wannan layin ne? Ya awal. Muhammad Sani ne. To, lafiya ya aka yi ka samu wannan layi? Ba nan bane kawai. Koma dai ina na samu dai gashi ni magana nake mama ce take so zata yi magana da kai. Shine dalilin da yasa na nemi lambar ka. Saboda haka kana da damar da za ka kiranta ko ka kira Fauziya. Koma dai waye dai. Wannan dai tunda mun samu lambar ka dai shikenan. آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم ربنا آتنا في جمعي Jummai. Allah, an gama karatun In ka ji kira da labari. Tani in na ji kira na san magana ce ta magana ne nake so. nake so in fahimtar da ke ya kamata a kullum a ce muna samun kyakkyawar fahimta tsakanina da ke. bai kamata a ce a matsayin mu na mata da miji kuma wanda muka yi aure na soyayya a ce muna samun kuma musayar yawo tsakanina da ke ko babu komai miji ne ni a wajen ki kin ga allah ya sallada ni jagoranci naki don haka ya zama dole fa ki bi ni in har kina so ki gaba lafiya amma bai kamata a ce kullum ni da ke ki zo a tsaitsaye kina ga yin magana ba daɗi don haka ya ya kamata miki nasiha jummai kamar ba ki ji na ai ni yau sai ka ce min wa'azi ka kira ni kai min shi yasa yau ka zauna a gida ka ɗauko alkur'ani ka kama karatu tunda ni dai ka san yau da hali na tunda ka ɗauko alkur'ani ba zan ce maka kala ba saboda ai rahama ne a karanta alkur'ani a cikin gida duk ba zan ce ka fita ba sai ka ce min ba wannan ne ya ajiye ka a gida ba wa'azi ka zo kai mini to bari in gaya maka ka san abin da ke faruwa a makarantar allo to in ma wa'azin ne ai ba ta ɓaci ba domin ma'aiki ya ce ko in ce ba ma'aya ce fa zakir fa inna zikira fa'ul mu'minin ko ku tunatarwa domin ita tunatarwa tana amfanar mumini shi yasa nake miki fatan ke ma ki kasance cikin muminai idan aka daki mutum ba haka kike karkade hijabi ba ta zubi to haka magana ka ta zubi ban dau komai ba kin zubar na zubar jimmai anya lafiya ki kalau kuwa ya zan zauna ina miki nasiha ina faɗa miki Allah annabi ki dubi tsabar ido na kice zubar anya ko ba sai na miki rukiya ba rukiya ai ni yanzu a halin da nake ciki banke in fita in je in zaga unguwan nan in nemo garda su zo su danne min kai ai maka rukiya ba ya kamata a ce ka je ka zaga gari ka iya mu'amala da mutane haka ma ka je ka samu wanda zai saka a cikin harkar kasuwanci Abin da nake so da ke wannan fa ni'ima ce Allah ya miki kar ki manta akwai matayen da kullun su burin su mazajen nasu masu zo inda suke ba sa zuwa wani fa in ya fita sai tsakar dare ke dawa gun iyalin nasa wani ma bai da lokacin da zai zo inda iyalin nasa suke amma ni Allah ya miki ni'ima da ni ga a arha zan so in zauna mu hira ta masoya amma kuma ke kullum shi yake ci miki rai ai ni yanzu babban ni'ima a fita in ga ɗakin nan da cikin gidan na ya cika da kuɗi tab ni yanzu in zaka fita ka je ka dawo da asuba zaka tarar da kofa a buɗe amma inda kuɗi me amfanin wannan sammakon sammakon bubu kuwa ka dawo min gida haka uh, uh, uh, salon alin karatun fatara tashi ma kai zimmai na ba komai ba zan gaji ba zan da ci gaba da miki nasiha har Allah ya sa ki fuskanta Shaibu Alhaji abin da nake so da kai ashe duk zaman da muke yi da kai kana cin duniya ta ne ban sani ba Alhaji me ya faru kuma me ya kai ka ka ɗauki lamba ta wacce take ta sirri wanda daga ni sai kai sai laila sai kuma wanda na sai layin nan a gurinsa suka sani hmm. ka ɗauka ka bada ita alhaji in ban da abinka kai mai jama'a eh, ya za a ce nan maka za ta ɓata kai da kake da jama'a ta ko ina da dakata kada ka raina min hankali ka mai da ni shashasha ka mai da ni wanda bai san abin da yake ya aka yi ka ba wa sani ya kira wani wannan fa shine nuna cewa gaba ɗaya an riga ya an san me nake ciki kira, an san ina nake alhaji yadda ka tsiye ni haka shi ma sani ya tsiye ni ne gudun karin samu matsala saboda na san zan iya samu matsala shi yasa ni kuma na bashi saboda tsiye ne yi to gaskiya barin gaya maka tun da kai dai gaba ɗaya ka zamo cewar baka da sirri to gaskiya ina gani wannan shine karshen ta da domin ka riga ya ka fallasa ni kowa ya san halin da nake ciki kowa ya san inda nake alhaji a dai dinga cika alƙawari alƙawari kaya ne wara a soke shi a huta murja na amsa aibu wai dama ka san murja ne shaibu alhaji ni ko na san ni ko na san murja tun yaushe alhaji ai na daidai da sanin murja ai an kai sama da shekara kusan kusan biyar shida haka alhaji alhaji ni dai ina fatan dai ba wani abu da yawan za tsakaninku da ita ah, A ba ai tuntuni na dade ayi da amala da ita ai tunda na samu laila shikenan na zingine ta a gefe tun inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna alhaji tun fa tana karban fa na wata daya sai da komo tana karban na sati ta komo tana karban na kullun yanzu yayin da suke kenan me wallahi alhaji yayin da suke yi kenan alhaji me take karba ne alhaji ta harbu wallahi da me cutar na mai kare garkuwar jiki HIV lahi wa inna li alhaji alhaji ni shawarar da nake baro alhaji mu je asibiti a auna ka a wajen dr kamilu alhaji shaibu eh ai yanzu hikimar da suke kenan alhaji shaibu na alhaji kana ina ne ni ba gani nake kamar ba na gani ni ne na alhaji inna lillahi wa inna ilaihi raji'una amma amma wannan yarinya ta cuce ni alhaji ba bata lokaci za mu yi ba mu je a tabbatar da uh, an auna ka alhaji to wai sha'ibu na an alhaji ina za mu je ne mu je asibiti alhaji za mu alhaji sai dai mu koma nan to sha'ibu wa yanzu dare ne ko rana alhaji yanzu dare ne wani irin rana alhaji to kai ni inuwa alhaji wani irin inuwa kuma mu je dai asibiti alhaji to asibiti za a je a auna ka dole alhaji a je a saka alayi inna ilahi raji'un na lillahi wa inna ilaihi amma ka cuce ni gaskiya muhammad kai ba wanda zan boye ba bane maganar gaskiya na cikin matsananciyar damuwa a gidana game da zamantakewa ta da jimai menene babbar matsalar da take damun ka da ita matar taka abin da ya faɗa ga mun hankali kai dai ka sani mai auren soyayya muka da ita to amma gaba ɗaya wani abu na farin ciki tsakani na da ita ya daina giftawa kusan nema take ta ta ƙawayenta a kaina wai ban da yanci ni da gidana ban da damar in zo in zauna a gidana da na zo in tashi in fita in je ita in nemo kuɗi kaga rayuwa ko wato wasu suna fatan mazajen nasu masu zauna a gidan sarka ganin su ko ba za su ba su komai ba amma ita gashi ta samu zaman naka a gida ma shine ba ta so ta samu tana wulakanta shine abin mu kuma ni abin da ya fi damuna wannan halayyar ta sai take sawa nake jin kullum tana sire min a zuciyata to amma yanzu kai wani mataki ka dauka wanda kake ganin kamar shine zai iya kama ka mafita gaskiya ni gaba ɗaya kaina ya kulle na rasa ina zan shawo kan al'amarin shi yasa ni nake ganin kawai in zira mata saboda duk abin da zan faɗa mata na tarsina na faɗa mata ta ƙiji kawai jira nake ni a kai wani lokaci da in dai ta gama ƙure ni wallahi kawai ni zan tattara in haƙura kawai a ba za a yi haka ba shi aure ai irin aka riga aka kulla shi ai ba a so ya lalace kamar sallah ce idan sallah ta samu matsala a cikinta ai so ake a gyara ta a ciki ba wai a sake wata ba kowa za ka aura ai baka san ita kuma da wani irin halin za ta zo ba ah, kuma an ce ziyara da fashi tana da soyayya to shawarar da zan baka me zai hana ka dan gwada yi mata yaji to yaji muhammad ni da mama ta baya zan yaji kuma ba wani na sani a wani kuma ga aiki na <laughs> wannan ba matsala ba ne abin da nake nufi irin ka dan dauke mata kafa ka hada kayanka ka tafi ka batta akalla wata daya ta ji ba ta jin motsinka a kusa da ita watakila hakan zai iya sawa ta fahimci da kai da ƙawayen nata waye fi muhimmanci ko ni zan iya baka inda zaka zauna ka fita kai tafi ka gurin aiki ka je ka dawo dan kayan sawa ka kala ɗayan ka ɗauko ya ishe ka kai nemo iri ka tabbaci duk wani abin da zaka yi mu'amala da shi sai ka amfani da nawa gaskiya ne ka fice kawai gaskiya ka zo da shawara insha Allah haka za a yi haka ina ganin gobe-goben nan wannan ba matsala ba ne shi da kake ganin kowane mutum da kake ganin sa akwai irin tasa damuwar ko ni nan yanzu nan da nake baka shawara ina da ta matsala saboda ni ma akwai irin matsala haka a cikin gidanmu da take ta faruwa nake ta kokarin na gare Allah ya daidaita al'amura saboda sha'ani na aure an fi son a gyara shi to kokarin da nake ta yi ta in gyara matsalar gidanmu dangane da yayana da matarsa mm. ni kuma wadda zan aura kuma ni yanzu bai zargi na take subhanallah zargi to akan ne. to ka san sha'anin mata irin da ya kawai dai tana da kishi ne assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum salam. Yau in nesa ne, daga nan ka tsaya ba ka ƙarasa ba? Eh, na ga kin turo da saƙo ne, sai nake ganin ba ma wai sai na zo ba, da san samu ne a cikin gaya abin da ke da bukata na aiwatar, in wani uzuri ne ko turowa ne sai a kai miki. Malam Muhammad sauri kake ni yau? Eh. To, ba wani abu ne yasa na gayyace ka ka zo ba na zauna na yi nazari ne na yi tunani abin da na yi ban kyauta ba mijin nawa da ba na samun kulawa da shi kai kana iya ka kana faɗi tashi sai na ga abin da na yi maka bai cancanta in yi haka ba shi yasa na ga ya kamata in ba ka haƙuri wannan shi ne dalili ka yi haƙuri ban kyauta ba wannan ba na abu ne na baki dama ne ki tunani kamar yadda kike da yanci akan karan kanki ki tunanin abin da ya fi dacewa da ke kawai ni abin da nake ta kokari in nusashe ki shine eh, ya kamata ki sani cewa dukkanin mutumin da aka zalunta to shi ya ci riba tunda Allah subhanahu wata'ala yana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisul qudsi inda yake ga masu cewa na haramta zalunci akan kaina kuma na sanya shi abin haramtawa tsakaninku kada ku yi zalunci dogaro da wannan yasa na san cewa tunda Allah subhanahu wataala da kansa ya wannan bayanin dukkanin wanda aka zalunta Allah yana tare da shi kuma eh, insha Allah akwai sakamako to ki gode wa Allah da ya zama toki ake zalunta ba ki ci kike zaluncin ba to idan kika hada wannan da haƙuri ya kike tunani so wannan abin shi ya dame ni naga cewar eh, ya kamata a ce wanda ake gayawa gaskiya kuma a matsayinsa na mai hankali mai ilimi ya kamata a ce ya fahimci wannan kuma ya ɗora a kai wanda nake ganin an yi hakan dan haƙurin kankani za insha Allah wata za a iya samu mafita na yi iyayi na da naga kina cikin damuwa ya zamto na haɗa ki da Fauziya domin ta rika ɗebe miki kewa ta wannan zaman kadaicin da ke a cikin gidan nan to amma kuma gashi sai zamto abin an samu akasi tunda ba kwa jituwa eh, wannan kawai shine matsalar amma insha Allah za mu ci gaba da addu'a har Allah ya ci gaba da kawo mafita Allah ya rufa ba kuma ta wuce Allah ma khairi kyautatawa tana cikin farin ciki munanawa tana cikin bakin ciki ita zuciya tana san kyautata mata kuma zuciya tana gudun mai munana mata ɗabi'a ta zuciya sai na ina zuwa ina zuwa ina za ka je ne na ka da wannan uban kayan tafiya ce ta same ni jimmi kuma nema za a tafi ki taya ni godiyar Allah kamar da ke ta mita aiki yaƙi ci yaƙi cinyewa to Allah ya kawo aikin da za mu dan fita nema shine zan je abinda Allah ya sa aka samu kuma sai a waiwayo gida. Garzali, to dan ina bukata ka je ka nemo kuɗi kuma sai kuma ka tattara kayanka ka tafi? ai sai dai ka je ka dawo ka canja kayan ka fita ko to ai aiki ne jimai ba a kusa ba nesa za mu tafi kuma in an tafi kin ga ba a san lokacin dawa ba dole sai da ɗan kayan sawa shine na ɗan yi guze ka tafi wani gurin neman kuɗi haba garzali ni fa yar mutum ce ba yar tsakuwa ba fa garzali dan Allah bana son wannan wasan ai dan nace ka fita ka nemo ba wai ina nufin ka fita ka yi tafiya ba ba magana wasa jimai ke face kullum mitar ki in zo gida in zauna kuma Allah ya kawo abin nan ba sai a gode ba zan dai tafi garzali gaskiya ba inda zaka je kawo jakanka a'a bari mana abokan tafiya ta suna jira ta ke dai ba matsalar ki kudin cefa ne bane na bar miki abin da zai ishe ki har wata a ne gaskiya ban yadda ba ya za a aikata kuma ka banni ni kadai to abin da ba kike so kenan in na zo gidan nan ta ke baki da bukatar gani na a kusa amma ai ban ce maka tafi wani gurin kai tafiya ba to abin da kike so shine nema zan tafi ko ke bukaci ki a kawo kudi. garzali dan Allah ba na son irin wannan wasa dan Allah dan annabi ka suka gane me nake nufi ka bani yanzu dai jakan nan je in mayar da ita a'a a'a jinna dakata da Allah abokan tafiya suna jira garzali ya za ka tafi ka bani kaman eh, dan mutum ba ka bari ba mutum ce fa ni ha ba jinna ke fice kike min mitan nan na gaya miki aiki ne ya samu kuma nema za a tafi an tafi nema in matsalar ki dai kudin tefa ne to in watan ya kare na ga aikin ya dau tsawon lokaci na sami mai zuwa zan dan aiko dan abinci ne sai a kare rikewa kan akwai eh, ne ai mun addu'a garzali garzali ta zuciya ka cuce ni kuma wallahi ba zan taba yafe maka ba haka kawai ina zaman zamana ka zo ka kakaba min ciwon da gara ma bana raye da shi wallahi ba zan taba yafe maka ba na shiga uku to ke yanzu da zaki wannan magana ni ni ni a rayuwata ban fiki ba ni duk abubuwan da nake so na yi gashi gaba ɗaya sun bare ka fi ni san lafiyata da kai kenan kaga baka ga irin cutar da kai min ba duk duniya ba mutumin da nake kulawa sama da kai amma irin sakayyar da zaka yi min kenan ko a lahira na tashi da wannan sakamakon wallahi ba za a dube ni ba <laughs> na shiga uku wallahi duk matakin da na dauka a kanka Allah ban ci riba ba wani mataki saki iya dauka <laughs> ni da ce me ni da rayuwa ta riga ta zama kawai wata iri ni da ma ban san ki a rayuwa ba hello Lena Salisko ne eh kin gane ni fa na fuskanci ma bibiya ta ake yi don haka yanzu ma na gama komai na yi buje na tura kawai ni barin kasar nan ma jirgi zan hawan bar kasar nan na shiga uku don Allah Salisu ko ka tsaya ka ji me ya faru da ni a ni ba wani da wani ba ni wani da wani zance da zamu yi da don haka kawai abin da zamu yi kawai idan na tafi ke to daga baya na shiga uku don Allah kar ka tafi kawai in na sa sabon layi zan kira ki wani wani irin bala'i ne na shiga uku wato Hauwa ni dai ba abin da zan ce sai dai in ce ina neman afuwarki da Allah ki yi haƙuri ki gafarta min ki yafe min abin da ya faru saboda gaskiya a da duk gani muke abin da yake faruwa ke ce sila saboda ba komai ne yasa muke wannan tunanin ba saboda babu uwar da zata ta haifi ɗa a ce ya aure kuma shi kenan ya tsallake ya bata babu shi babu neman inda take kin ga dole ne za mu yi tunanin ko ke mata shi ke kika raba shi da iyayen shi to amma kin ga da yake ga dan uwan shi Allah ya taimake mu da taimakon Allah da taimakon shi yana shiga yana fita yayi nan yayi can har Allah ya sa ya gano mana me gaskiyar abin ashe da gani har ke din kowa yana da bukatar shi a kusa da shi to da Allah ki hakuri ki yafe mana abin da ya riga ya wuce da Allah ya wuce Allah ya yafe mana gaba ɗaya A tawa ni ban san da bakin ma da zan fara baki haƙuri ba gaskiya. Duk da cewa na miki abubuwa da dama to a cikin rashin sani na. Saboda manza ta duke kike hana yayan mu yi mana abin arziki. Mun ɗauka ke kika ne kare shi kika hana shi kula da mu da duk al'amuran mu to ashe ke ma ɗin hakan take. To don Allah ki yi haƙuri. Don ni gaskiya da na yi tunanin ma ke ce masu lazzama barin gidan mijina. to amma kuma dai ga shi yanzu gaskiya ta yi halinta to don Allah ki yafe mu kuma ni ma yanzu a halin yanzu mun daidaita da majina. zan koma gidana kuma ni ba zan ma ƙara zuwa gidanku ba haba mama ya ƙware wallahi wannan abun ya riga ya wuce ai duk abin da ya riga ya faru ba a dawo da shi dan Allah ki bar wannan magana ya riga ya wuce a bakan wata foziya wannan abun ya riga ya wuce dan Allah ku daina dawo da hannun agogo baya ya za ki ce ba za ki ƙara zuwa ba ki da gidan ɗan uwanki bai kamata ki faɗa haka ba ai ba a yanke zumunci kin ji dan Allah komai ya riga ya wuce mu ɗauke shi kaman bai taɓa faruwa ba Ta mun gode Allah saka da alkhairi Mama sannan ina mai miki alkawarin cewa insha Allah duk abubuwan da suka faru a baya ba za su ƙara faruwa ba. Ko me za a ƙara yi ba zan ƙara cewa zan bar gidan nan ba. Idan kika ga na bar gidan nan to sai dai in gawa ta za a fitar da ita. Assalamu alaikum masu kallo da saurare sunana Tanimu T Dadi daga ARA TV. Labarai da ɗumi-ɗuminsu. sakamakon gamayyar rundunar 'yan sanda da hukumar hizba an yi nasarar cafke wasu daga cikin 'yan ta'adda wanda ake zargin sun addabi wannan nashiya tamu ta inda aka fara kame wannan matashin nan mai yin baddabami da yi wa jama'a ƙwace haɗi da yi masu damfara mai suna salisku <laughs> bayan nasarar kame shi ne ya bayyana abokanan harkar tasa inda suka hada da budurwarsa mai suna laila sai dai a yayin kame ta ne aka tarar da ita tare da farkanta a wani gida na shakatawa wanda aka kama ta da shi din fitaccen dan siyasa ne a wannan jiha tamu mai suna Alhaji Awwalu Hadimi. Subhanallah. kafin a tafi da su kotu domin yanke musu hukunci alhaji awalin ya yi bayani kamar haka ni dai yanzu babu wani abu da zance sai abin da hukunci ya kama walau watakila ya zama na hukuncin kisa ne ko kuma ɗaurin rai da rai na san dai rayuwa ta ta riga ta shiga wani mawuyacin hali a ni dai abin da ake zargi na da shi ba aikata ba sai dai ina neman afuwa ga 'yan uwana da iyalaina da al'umma da allah duk wanda na saba da ya yafe mu kuma musamman mahaifiyata ko saba mata da na yi na san wannan hukuncin Allah ba zai bar ni ba sakamakon duniya ma kenan sannan idan matata tana jina ko wani ya jiye mata to alal hakika gaskiya na sauwaƙe mata saboda bata dace da rayuwa da miji kamar ni ba ne mata fatan Allah ya bata miji wanda ya fi ni kirki ya fi ni mutunci ya fi ni darajata ya fi ni komai da komai na alkhairi sannan ina kira ga mutane masu hali irin nawa da su gade na zame musu ishara ga duk abin da mutum ya aikata duk abubuwan da mutum yake yi a ɓoye to ga shi tun a duniya allah ya nuna min ishara don haka na yi nadama matuƙa a rayuwata wanda ina fatan allah ubangiji ya samun wannan abu ya sa Allah Ubangiji ya sa mu cika da imani abin da zan iya faɗa ke Allah ya sa mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lillahi wa inna ilaihi raji'un Muhammadu kaga dan uwanka na gan shi mama da subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na cikin wannan halin kuma na san Muhammadu ka gani na lillahi wa inna ilaihi raji'un na gani an tawa ku yi hakuri abin nan ya riga ya faru bai za mu iya mai da shi ya zamto bai faru din ba ni abin da nake so makalla shi ne aniyar loma ai da mu harshe take bi dan Allah kar wannan abin ya daga miki hankali ba fa shi kadi kika haifa ba gani kakan wata fauziya ba a taɓa samun irin hakan ta faru da mu ba shi ma da hakan ta faru da shi muna fata idan Allah ya sa yayi nadama Allah ya fi masa Allah kuma ya kiyaye faruwar irin hakan ga sauran yan uwa musulmi wannan wannan kawai ishara ce duk abin da mutum yake boyewa Allah zai iya bayyana shi wannan iyafa duniya kenan tunda duk abin da mutum yake yi a rubuce ki dole ne sai an masa tambaya sai kuma ya rubuta da hannunsa to ga shi tun a iya duniya to Allah ya sa iya wannan shine kafarar zunuban da ya jima yana aikatawa a rayuwarsa mu bar abin nan dan Allah na san za ku daga kallon iya duniya idan aka ce abin kunya ya faru a gida mutum ya rasa inda zai saka kansa ya rika tunanin ba zai iya fita ba a ganshi to wannan bai huce ya faru akan kowa ba mu gode wa Allah ma da abin ya tsaya mu akan kan mu ne ta shafa ba shi da sama da mu ke jinin mu ciki ki mun riga ya mun zama da mu rufa wa junan mu asiri mu masa addu'a Allah ya kiyaye gaba kuma eh, zan yi kokari insha Allah zan je in ci gaba da bincike in ji menene eh, abin da ya faru ni ma ina tantama akan abubuwan da ake tuhumarsa da shi abin ya yawa ba lallai ya zamto gaba ɗaya ba ne amma babu mamaki girman wani laifin ne sa Allah ya jarabe shi da haka to Allah ya sa hakan ka fara zunubin sa ci dan Allah mu bar abin aramu mu yi hakuri ba komai komai mutane za su kalle mu da shi ba damuwa ba damuwa kaddara ci kaddara ce wuce kan kowa ba kuma imani ne dole ne ka yadda da kaddara mai kyau da mara kyau mu yi hakuri ku zauna anan nan mama ba sai kun tafi ba in na je abin da yake akwai sai in dawo nan sai mu sai mu ci gaba da insha Allah mi hakuri ba komai ah, ku zo na nan na dawo na zo mu tafi gaba ki da hali Sanda yaya amma ne mamakin daga tafiyarsa kuma hakin fara begensa haka ya. ka taimaka mu na kira wayarsa ban same shi ba kwata-kwata ba a samunsa ni ban ma san halin da ike ciki ba amma ne mamaki wallahi kwanansu ne gaba daya ke fanan fa ba irin abubuwa na rashin mutunci da baki tata masa a gidan nan ya kawo abu kirena ya baki kudin cefane kirena ya zauna a gida ya huta bai isa ba kin ce ke ya fita je ne miki kuɗi ke duk inda zai ke kuɗi kike so ke kuɗi kuɗi kin fi son ki zauna a gidan nan daga ke sai kawai. to kuma yanzu ya tafi inda zai je neman kuɗin kuma kin zo kina ci a ce masa ya dawo yeah. a daina tone-tone don allah ai ba wai a daina tone-tone ba ne ai abin da ka siya da kuɗinka ne aka siyan ma to dama yanzu yau da safen nan ne ma ya kira ni ya ce yanzu in duba in ga lafiya lokiki sannan yana sa ran in wata ya ƙare aikin nasu ma zai daɗe zai aiko da kuɗi zai tura da kuɗi ta akawun ina a kawo miki ni san san ba na son kuɗin shi nake so don allah ka taimaka min ya dawo Bana na bukatar kuɗin samsam ke fa kika ce ke fa inda kuɗi ya fita ma da asma zai dawo je dawo to ya fi mai ba ma da asma zai dawo ya bar garin ma kin ga kamar nan da wata uku ko hudu kin ga lokacin ma ya samu kuɗi sosai masu yawa daga nan ma zai siyo mota ma ya to da mota daga nan ma an samu riba kafa ma mai bin wata ta makale ma a cikin gaskiya a wuro ta ya to da ba dan Allah uwan mu ɗaya uban mu ɗaya ka gaya min wannan magana ba ai bai dace ba mugun fata ne ke fa kika yi kanki wannan fatan fa ke kika sai wa kanki ko me ya same ki yanzu ai Allah ya dama ba zai ba to zan je in ya sake kira na a wacin mun shi yake kira sannan kuma ɓoye nan ba yake don kan ma in na zo ki matsa ki ce in ba ki lamba ki kira inna lillahi wancan layin da kika sani ya cire shi ya ajiye su sabo ya sa yake ɓoye lamba yake kira ne saboda haka in ya kira zan gaya masa ce to na zo damin da sakon da yawan da kone ne in maki nasiya ja kunnen ki akan abubuwan da kika yin wanda bai dace ba to amma na tarke da kanki kin wa kanki faɗa kunnen ki alo shi kin ce masa kin tuba eh, to in ya gaya gamsu eh. shikenan zan gaya masa za ki kara mai hakuri da zan gaya wallahi na dina dan Allah ya ya ka taimaka mu duk kalmar da zaka gaya masa ya amsa kana da ita a bakin ka dan Allah ya ka gaya mai kalma mai daɗi yanzu ni ba na son kuɗin shi nake so na zan gaya masa duk gidan da ya lafiya da kuke ne ba lafiya da barin kawo maka ba wata matsala a ni ba kin kawo ba a tsayin da mun zo mu shi ba ne wata matsala na sai mun yi wa shi abinda muka je kya jina da mu

wannan sakamakon shine na uku da aka yi wa ita an ta hawa gwaji kuma an tabbatar da cewa ita bata kamu da wannan ciwon ba to alhamdulillah ai Allah shine abin godiya dama kai yanzu babu wata matsala ba wata matsala kowanne sakamakon ya nuna negative ma'ana babu kenan ka gani ko kaga ikon Allah kenan Allah ba zalimin bawa bane ga Allah bai dora mata wahala ba saboda ba ta da haƙƙin shi ka Allah sarki wallahi yarinya na ta nake ji ba ana so in haɗa ido da ita saboda irin abubuwan da suka faru a baya abubuwan da aka yi mata fauziya ta je ta mata kai abin ba daɗi mama ai dama ke baki da laifi a gurinta saboda duk abubuwan da suka rika faruwa waɗannan lokutan na san fauziya ce take sakawa amma ita ko sau ɗaya bata taba nuna cewar irin ke tana jin haushin ki ba ita abinda ma kawai ki damanta ita kada a ɓata ta a wurin ki amma ba ta ganin laifinki fauziyan dai da take ta shiga tana fita ita ce matsala kuma yanzu tun da ita ma gashi nan dai ai karshen tuka tiki tik ita ma dai ta gaji da zaman kaga ta tattara dai ta kuma koma gidan mijinta ai ya dafi mata karshen zance dama ya zo kenan yanzu abin da nake so yarinyar nan tun da Allah ya sa dama ya ce ba iyaye gare ta ba ni yanzu abin da na ɗauka wa kaina zan ɗauki nauyi ni yanzu na zama kamar mahaifiyarta zan riƙe ta kamar yadda nake riƙon fauziya haka nake so in riƙe ta kuma kai ma yanda kake mata da ka taimaka mata a matsayinka na ɗan uwan mijinta to yanzu ma so nake ka ɗora daga inda ka tsaya ka ci gaba da taimakonta duk abin da ta nema da Allah a mata a kare mata mutuncinta tunda Allah ya sa tana iddata a cikin gidanta idan ta gama iddata ta zama ta gida ta zama tamu ba wanda zai kore ta sai a nema mata mafita assalamu alaikum wa wa barakatuh

baka gida ba dole a tada matsala ba ni kuma to ai na ga kawaye suna zuwa suna taya ki hira kawaye mm-hmm. ai kawaye tun da ka tafi suka gaba a dafa komai a gidan nan kaga duk sun tafi dama dan abincin suke zuwa ikon ashe duk dare bado ta ruwa ce kenan dama gayyar ba ta Allah ba ce duk dai dan abin da nake kawon shi ake ba wallahi sai yanzu na gane to alhamdulillah gaskiya na ji daɗi ƙarai da gaske ni kai na yadda na same ki sai na ga kamar an sake min ki dan Allah ka yi haƙuri ba komai ya wuce kuma dama abin da ake so ga ɗan adam a yayin da duk ya kuskure ya gane ya yi kuskure ya gyara shi ma aike cewa atibi sayyi'atul ko ku bi munanan ayyuka da kyawawa sai su shafa munana don haka gaskiya yadda na same ki wance tun yadda na ji a waya daga bakin yaya na dan samu nutsuwa kuma da na zo yanzu sai na tabbatar da cewa eh lallai ba yanzu take zummai na gode kware da gaske yadda na same ki gaskiya fata na dai Allah ya sa kin gyara gaba daya ka yi haƙuri in Allah yadda na daina ba zan ƙara yi maka ba yau wato alhamdulillah wannan kuma shine abin da ake kira ɗabi'ar zuciya ita zuciya fa Allah ya gina ta ne akan san abin da yake kyautata mata da kuma ƙin abin da yake munana mata tuntuna abin da nake so in fuskantar da ke kenan matuƙar zuciya za ta rinka samun damuwa daga abin da take so to wannan san duk yawansa zai gushe amma matuƙar za a samu kyautatawa to kullum san zai zama ne yana ƙaruwa don haka gaskiya na ji daɗi kuma ina fata wannan kyautatawar za ta ƙara ninkuwa don ba na son a samu wani abu da zai gusar da soyayyarki daga zuciyata amma dai ba za ka ƙara tafiya ba ko ah, tafiya kuma yanzu fa aka fara tun da kin ga yanzu aka fara nema kuma aiki ya samu kuma a zauna na sai da Allah ba inda za ka je duk ah. inda za ka tafi kafa ta kafar ka na rantse da Allah yanzu kuma ke ce fa mai cewa an fita din nan yanzu a daina tona tona dan Allah abin magana to na yi shiru Assalamu ina wani lafiya kalau an wani kalau lafiya da alhamdulillah to masha Allah ah, da farko dai zan ce ina ƙara taki ah, murna da Allah ya sa aka yi nasara dukkanin wannan gwaje-gwaje da aka ɗaukar lokaci ana ta yin su ɗaya bayan ɗaya alhamdulahi sakamako ya yi kyau kin ga an dace hakuri ya yi rana gashi Allah ya kubutar da ke biki samu wata matsala ba gaskiya ne muhammad na gode sosai allah ubangiji ya saka maka da alkhairi da irin kulawan da ka bani amin ya allah na gode sosai sai dai mama ta ce min yanzu tunda na gama idda na ya kamata a sama min mafita to gaskiya haka ne amma maganar mafita tunda dai allah ya sa kin sauke nauyin da yake kanki Eh, ai ba a baki haka ba abin da ya fi kamata yanzu kuma sai ki samu jiki aure domin kuma a wuce gurin tun da kin ga dai ba wani girma kika yi ba da za a ce za ki ta zauna a haka ko ba haka ba wani mu ƙara saladan mu a matsayin mu na wanda za mu ce yanzu mu ne jagororin ko tunda mu ne yanzu iyaye wanda <laughs> kai muhammad aini ba a so na bani da masoya za a ce haka wa kika taba nuna kina son sa bai soki ba ai wannan ba uzuri bane dan kina gida ne da a ce kina fita ai ba za a rasa wanda Allah zai daidaita tsakanin ku ba kuma tunda yanzu nauyi ya sauka daga kanki ai kina da damar da zaki fita ko ina gurin da bai saba shara ba har Allah ya sa a samu wanda za a dace a'a ba na jin kamar za a ce ana suna ko da ina fita Muhammad saboda an saba gani na ba taɓa cewa ana so na wai kika taɓa cewa kina so a baya ma ya ce da ke ba san <laughs> ga wani eh an ta hawa aini ba na cikin wanda ya kamata a ce an kafa hujja da ni kaga muhammad halayya na ne ba su maka ba ko kuma tabi'a na me yasa a'a ni ba zan ci ba kaga bai kamata abin da Allah bai haramta ba a ce mu mun haramta shi kana bani kulawa iya gurgudu sai na ga babu abin da ya dace in samu miji kamar ka na san zan samu kulawa ya kamata ka gane ɗabi'ar zuciya tana son mai kyautata mata Allah ka ba mu sa'an rayuwa duniya ka ba mu masu tausayi mu da gaskiya ɗabi'ar zuciya Muhammad. Karimatu. Na yadda da kai. Na daina zargin ka kwata-kwata. Na amince da kai. kuma duk hukuncin da ka yanke daidai ne to shikenan na gode me ta ce tabbas hadisi ne jibilatul qulubi ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughd man asaha ilaiha an gina zuciya a bisa san wanda yake kyautata mata da kuma kin wanda yake munana mata sai dai alhamdulillah tana mata kuma tana gudun mai